واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 29 ga watan biyar shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta yi daidai da ranar 30 ga watan uku shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban littafinmu akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke ɗauke da bayanin ɗabi'un annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi zaɓaɓɓen allah littafin da babban malami abdullahi bin muhammad bin fodi allah ya ji kansu da rahama ya tattara ya wallafa za mu tashi a shafi na goma inda malam yake cewa wa muru bi ziyaratil ikhwani kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana umarni da ziyartar 'yan uwa wasalihina kuma yana umarni da ziyartar nagartattun mutane wa ikramin za'iri kuma yana umarni da a martaba a girmama a darajanta wanda ya ziyara wa ya bi talaqatil wajhi kuma yana umarni da sakin fuska mutum ya zama mai walwala ba mai fuskar shanu ba watsibil kalami kuma yana umarni da yin daddaɗan zance kyakkyawar magana wal musafahati ina kuma yin umarni da yin hannu ka miƙa hannu ɗan uwanka ya miƙa ma ku gaisa a wannan gaba da muka karanto gabar wal musafaha kawai za mu bari za mu biyo sauran ɗaya bayan ɗaya mala yake cewa wa ya ya'muru bi ziyaratil ikhwani was salihin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana umarni da ziyartar 'yan uwa da kuma mutanen kirki malam jamaluddin al-qasimi Allah ji kansa da rahama a cikin littafinsa jawami'ul adab fi akhlaqil anjab yake cewa ita ziyara ita ce tsani wanda yake guda ɗaya tallin tal a tsakankanin wato anin dangantaka ta ‘yan uwantaka wajen ɗorewar dangantaka ta ‘yan uwantaka ziyara ita ce abu ɗaya tallin da yake wato ainihin tabbatar da haka kuma ita ce wato ainihin tsanin da ke tabbatar da ɗorewa da nagartar abokantaka yake cewa karanta ziyara yana jawo raunin ƙauna ta ‘yan uwantaka inda kuma aka samar da ita ta salo madaidaici to takan tsorar da ƙauna ta kuma wato tabbatar da ita inda ta yawa kuma ta wuce misali kullum a ziyara kake sai kuma a ƙosa da kai cewa shi bai da abin yi shi kenan kullum ya tare a nan ga abubuwa a gabansa na tilas dole sai kuma abubuwa sai ga faɗa shi to a wannan bayanin nasa shi ma akwai nusarwa ce wato in za ka yi ziyarar ka yi tsaka-tsaki kakka me har a rikajin cewar kai wani shi bai da abin yi ne wani wani mai kake ne a gidanka baka da wani abu da kasa a gaba sai kuma ta to me kawo wannan tona-tona ko to amma in kanai daga lokaci zuwa lokaci to ya fi sa wato ainihin a samu ƙauna da kuma ɗorewar 'yan uwantaka inda kuma hakan ya karanci to wani naka ma cikin 'ya'ya da 'yan uwa sai ya ganka bai san waye ba shi ne yana jawo raunin ƙauna da ɗorewar 'yan uwantaka to daga cikin dalilan da suke tabbatar mara cewar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na umarni da a ziyarci 'yan uwa da mutanen kirki akwai hadisin da aka karɓo daga sahabinsa abu huraira allah yarda da shi yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man ada maridan wanda ya je ya duba mara lafiya wanda ya je gaisuwar rashin lafiya auzara akhan lahu fillahi ko kuma ya ziyarci wani ɗan uwa nasa da dangantaka ta bin Allah ta haɗa su ga ‘yan uwantaka ta addini ga ‘yan uwantaka ta jini mai yiwa ma da ta kusancin gurin zama to wanda ya je ziyarci wannan ɗan uwa nasa nadahu munadin wani mai kira zai kiraye shi daga Allah bi an tsibta da cewa ka ya yalwata jin daɗi ya same ka wa tsaba mamshaka kuma tafiyan nan da kai da tattaki ya yi daɗi tafiyan nan da kai da tattaki ladansu ya girmama wata bawwa'ata min jannati manzila kuma sakamakon haka ka dace da wani gurin kaiwa da kawowa da warkajami da faɗi tashi a gidan aljanna wannan hadisi imam al-bukhari ya rawace cikin littafinsa al'adabul mufrad malam salimul hilali allah ji kansa da rahama yake cewa hadisi ne ingantacce da shaidunsa bayan mun ji cewa imamu turmuzi ma ya rawace shi to da muka kalli wannan hadisi da manzo yace za a samu mai kira daga Allah da zai ce wa bawan da yake ziyartar dan uwansa ƙirjinka ya yalwata abin da kai yayi daɗi ladanka ya girmama ga kuma sakamako can na jiranka a gidan aljanna na mazauni da matsuguni to ko cewa aka kana da fegi a abuja a za ka ga girman abu to bari a ce gida aljanna to aka ga wannan wani salo ne na kwadaitarwa da zaburarwa ga al'umma su cewar su ɗauki al'amarin ziyartar 'yan uwa da mahimmanci saboda ga alkhairin da ke ɗauke da shi sannan mala ya ce manzo yana umarni da a ziyarci mutanen kwarai mutanen kirki wanda ya zamar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa ta'ada abin yi kasancewar manzo a matsayinsa na jagoran al'ummar musulmi shugabansu amma yakan tashi tafi har gidan wasu daga cikin sahabbansa na gari saboda nagarta da kuma su da Allah ya yi su zama masa abokan zama kamar yadda su ma sukan taso su zo gare shi su ziyarce shi to sai manzo zamanto wannan halayya ce gare shi kuma halayya ce ga sahabbansa kuma haka ake bukatar duk musulmi ya kasance hadisin da zai fito mara cewar manzo yana yin ziyarar Wasu sama cikin sahabbai suna yi da kuma bayanin cewar ana buƙatar wanda ya ziyara a martaba shi Shi ne malam sai ce wa ikramin za'iri kuma manzo yana umarni da a girmama a martaba a darajanta wanda ya ziyara an karɓo hadisi daga sahabin annaba anas dan malik allah ya yarda da shi ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama zara ahala baitin min al-ansar haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ziyarci jama'ar wani gida cikin mutanen Madina fata'ima ko fata'ima indahum ta'ama sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci abinci a wajensu waye shi so da ya je ziyarta wannan ai martabawa ce girmamawa ce saboda haka ana buƙatar wanda ya ziyarce ka ka gabatar da abinci ka gabatar da abin sha ka gabatar da shimfiɗa ka gabatar da karɓa mai kyau dina daga cikin martabawa da girmamawa na wanda ya ziyarce ka imam al-bukhari ya rawaici wannan hadisi a cikin sayin littafinsa kuma da kuma cikin littafinsa al-adab al-mufrad a babin da yake cewa babun wanda ya ziyarci wasu jama'a kuma ya ci abinci a gurinsu to kun ga wannan hadisin a lokaci guda ya koyar da mu ziyartar mutanen kirki domin ba ɗabi'ar manzo ba ce je inda ake watsewa ko gurin mutanen banza ko sannan kuma a lokaci guda hadisin ya sanar da mu martaba wanda ya ziyara domin ga sun gabatarwa da annabi muhammad abinci ya ce to kuma kai ma da aka gabatar ma da abinci na daga cikin girmama wanda ya girmama ka ka ci abincin ka yaba ka gode ka yi addu'a kwarai to duk wannan daga cikin wato korwa ta addinin musulunci wa an abi juhaifata radiyallahu an kuma an karɓo daga abi juhaifa Allah yarda da shi ƙala ya ce آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya haɗa ‘yan uwantakar musulunci tsakanin Salmanu da kuma Abid cikin sahabbansa. Kasancewar sahabbai sun yo ƙaura daga Makka zuwa Madina ‘yan maka sun baro iyalansu sun baro gidajensu sun baro dukiyoyinsu da gonakinsu da abubuwan mallakarsu sun dawo garin madina zama ya kama su a nan ‘yan madina su suke da matsuguni su suke da abin sarrafawa su daga su sai halinsu sai biyayya su ga ubangijinsu mutanen makka wannan yasa sai manzo i abin da zai ɗebe musu damuwa da sassauta musu halin da suka tsinci kansu a ciki su mutanen makka sai ya dubi mutumin madina sai ce ne maka dan uwa da wani kai za ka karɓe shi wasu abubuwa da suka kamata nasa a matsayinsa na wanda ba gida ba wurin sana'a ba komai na ban maka shi to a cikin irin wannan abin da manzo'i ya haɗa wato anin abu darda da salman salmanul farisi ya samu kansa a madina sakamakon yayyo bibiya ta ina zai ci karo da manzan ƙarshen zamani domin asalinsa da ina ƙarƙashin uba da wato anin suke yin bautar wuta shi ake sa ɗawainiya da wahalar yadda zai je isiyo man kuma lalle kada wutar nan a bari ta mutu domin ta mutu ubangijin da ake bauta ya mutu shirme da sariya da shiririta to abin yana damus sai yake sha'awar addinin kiristanci a wannan lokaci domin lokacin akwai shi wanda ba a gurɓata ba duk da dai gurɓatan ya shige shi ko wanda suke kokarin bin sa sau da kafa jefi jefi tsilli tsilli daga wuri zuwa ku sai yake baiwa babansa shawara me zai sa mu hakura da ba za mu hakura da wannan bautar wutar da muke ba mu koma bautar da waɗannan bayin Allah suke yi kiristoci sai abin ya kona babansa rai sai ya ga ce to ai ba mu abin da ya kamace shi illa a sashi amari a daure a yi maguri ya zauna dirshan ba zuwa ko ina to shine ga abin da aka yi masa da ake Allah ya so shi da shirya sai nemi wanda ya kira ci tudurin da ji ana maganar ga wasu za su yi tafiyayya zuwa sham inda wato ainihin masu bautar kiristanci na gaskiya suke ka sanar da ni da ya samu haka aka sanar da shi ga shi tafiya ta kama ga tim an yi za a tafi sai murɗe wannan mari sai ya tattare babansa marin sai ya ajiye masa sai ya sulale ya fice aka yi wannan tafiya da shi ya je samu wani fada gogagge ya ci gaba da wato zama a ƙarƙashinsa ina koyon addinin kiristanci na yi to da ya ga wannan fadan ba lafiya ya ce to kasan na baka labarin daga inda nake kuma da abin da yake tafi da ni gashi kai na ga alamar ciwon naka kamar ba na tashi wa kake min nasiha da shi yace in na mutu ka tafi guri kaza a can nake da tabbacin akwai wanda suke da masaniyar addinin nan wanda za ka iya yi ba gurɓaci ko da sassaucin samun matsala a ciki haka irkai yi sai da ya haka wajen malami uku wannan ya mutu ya tafi gurin wannan wannan ya mutu ya tafi gurin wannan na ƙarshen ne da ya ce da shi to kasan san na baka labarin yadda al'amari na yi yanzu ya za a yi to abin da ya fi gare ka ka tafi garin da binai a can manzan ƙarshen zamani zai bayyana ita ce garin madina da ake kira ya ba a wannan lokaci ce tafi can ina gab da zuwa kai da ka kawo hanya ka tafi shi ne sa manzo yake cewa 'yan wato jama'ar wannan bawan Allah Salman al-Faris in imani a inda tauraruwar nan surayya take a nan yake za su je gare shi jajirtattun mutane masu juriya saboda haka sai zaman ya tsinci kansa ya zama dan madina saboda ya biyo yadda aka yi izo ya zauna a garin madina yana jiran zuwan madina sai zamanto yana yarinta a ƙarƙashin wani mutumin madina wata rana ya masa saukar dabino su suna ƙasan dabinon sai ji suna hirar ai wani mutumin makka da ya yake cewa shi annabi ka gan shi ya bakunce mu yanzu kaza kaza kaza yana nan cikin garin nan na madina sai karf a kunnensa abin da yake so ya ji ya ji kawai sai ya sauko na durgo ya ce mai kace ubangidan na sai ma kwaɗe shi da mari ce da kai ake magana to tunda da ya ji abin da aka yi da ya tashi dama shi wannan fada na ƙarshe da ya ce da shi tafi madina ya ba shi abubuwa uku ice da shi zai gane wannan annabin annabin ne ice na farko baya cin sadaka yana cin kyauta kuma a daidai kafaɗarsa akwai hatimin annabtaka to da ya tashi sai ɗebi da bi binai da zuwa ina ta zagayensu tunda madinan nan ya santa ya san cikinta da bai ɗinta ina na yana kawa yana kawowa sai ku kwatsam iga ɗan taron jama'ar da suke gindin mansu ɗan sahaban da yake tare da su ke kuwar da su da zuwa san ya eh, talle wannan shine bakon ciki sai ce dabino ne na kawo maka sadaka a gabansa sai ga ya rabar ce to ɗaya sai sake wani lokaci sai sake ɗebo dabino sai tun karo shi ina zuwa sai ce kyautar dabino na kawo maka a gabansa sai ga ɗauka ya ci kuma ya bayar ce biyu to kuma ya za a ga hatimin annabta shi kuma yana rufe da kafaɗarsa tunda ko da yaushe yana sanye da mayafi sai ubangiji cikin ikonsa ya an karar da manzo sai ku wato ainihin ya ɗan saki lebatun wato ainihin mayafinsa sai wannan hatimi da ke kafaɗar manzo ya bayyana ga salmanu sai ya kifa aka ya rungudu tabbatar da abin da yake nema ya samu ibada gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallam kun ga salmanu ya waye gari ya tsinci kansa dan madina sai manzo ya haɗa 'yan wantaka da shida da bezar. to me zai faru fazara salmanu abadarda kai na nake sunce nace abudar sai wato salmanu ije iziyarci abu darda an gane ko to da ya je ziyarce shi shi salmanu kai shi ya zama bako ana ko abu darda shi aka je aka ziyarta faja'a abu darda shi salmani da ya zo gurin wato ainihin abu darda sai abu darda ya zo ya zo sanda ya zo kenan bai same shi ba da ya zo sai ya musu abinci ita da abinci sai ya kawo wato ainihin salmani da ya zo ya ziyarce shi faƙala kul ice ci abincin nan sai ce aini azumi ne ce to gani mako ba zan ci ba sai ka ci to a wannan hadisi da imam al-bukhari ya rawace cikin wato littafinsa sai al-bukhari a kitabul adab ina sanar da mu cewa idan dan uwanka musulmi ya ziyarce ka ko yan uwantaka ta musulunci ko yan uwantaka ta jini ko ta kusancin dab da dab ko duka ukun suka haɗu to bayan ya zo maka wannan martabawa ta ziyara kai kuma na bukatar ka girmama shi da abin da zai ci kai masa karɓa ta martabawa ta girmama. to banda wannan hadisi an karɓo hadisi daga abdullahi dan amr radiyallahu anhu Allah ya da shi kala ya ce dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa qal manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo waje na ya shigo gare ni sai ya ce inji abdullahi dan amr dan as alam ukhbar annaka taqumul al-layla wa tasumu nahar ashe ba abin labari ba cewa kana wato tsaye wa dare kai kenan kullum cikin sallah wata sumun nahar kuma kai kenan kullum azumi a lokacin yini sallah dare wayewa gari azumi ƙultu bala abdullahi dan aure ce an yi haka ya manzan Allah abin da aka gaya maka daidai ne hakan tana faruwa azumi nake ko da yaushe sallar dare nake a kullum da ifaɗa haka ƙala fala sai annabi ce to kaka ƙara yin haka kada ka ƙara yin azumi kullum kada ka rika tsayawa dare kullum ba kai baji baji ba gani duka dare sai ce kum wa nan daga yanzu ka sadaranka kai tsayawar dare a wani sashin nasa kuma kai bacci a wani sashin kakka tsaye masa duka kenan ba tsayawar daren aka hana shi gaba ɗaya ba e daren ki ɗaya ne aka hana amma in zai wani sashi nasa ya bacci a wani sashi ya halatta wasu wa afdir manzo ce kuma ka rika azumin ka a wata ranar ka ci ka sha kuma a wata rana fa inna li jasadika alayka haƙƙa ka sani haƙiƙa jikinka yana da haƙƙi a kanka jikinka na buƙatar ya huta a ba shi hutu wa inna li ainika alayka kuma idanuwanka ma suna da haƙƙi a kanka idan buƙatar bacci ta kama ka rintsa wa inna li zaurika alaika haqqa mai ziyarar kama baƙonka da ya zo ziyarce ka ɗan uwanka musulmi da ya zo ziyarce ka yana da haƙƙi a kanka ka fuskance shi ka karɓe shi kuma ka martaba shi ka girmama shi wa inna li zaujika alaika haqqa matakka ma da kake aure tana da haƙƙi a kanka domin za ta buƙaci ka biya mata buƙatar sha'awa in tsayawar dare kake kullum to na magana na ta kasa idan azumi kake kullum idan mai azumi ina biyan bukatar sha'awa ko to sai a wannan hadisi manzo nuna cewar mai ziyara yana da haƙƙi haƙƙinka ne ka kula da haƙƙi a hadisin da muka fito mai magana akan abu darda da salman su yan uwantaka da aka hada tsakanin abu darda da kuma salman kasancewar salman ya tsinci kansa ya zama dan madina amma ba na madina ba ko amma abu darda na madina ne kuma mai guri mai tabbataccen matsuguni an fahimta ko shi ya sa ma salmanin ya zo har gidansa inda iyalinsa take an fahimta ko wancan kuma haɗa wantaka da manzo i banda irin wannan ya haɗa tsakanin na maka da madina ɗin kamar da muka faɗa to amma shi nasa 'yan madinan ne amma ɗaya mai matsuguni da matabbaci ɗaya kuma baƙo ne zuwa wa madina an fahimta ku to idan muka kalli waɗannan hadisai wanda shi ma wanda da muka karanto mai maganar abdullahi dan amur dan as da manzo yake cewa da shi ya baiwa jikinsa haƙƙinsa ya baiwa idansa haƙƙinsa ya baiwa iyalinsa haƙƙinsa ya baiwa mai ziyartarsa haƙƙinsa imam al-bukhari ya rawace shi to shi ma dai yana tabbatar da abin da malam yake gaya mana cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana umarni da amartaba wanda i ziyara baƙonka da ya zo gare ka yana da haƙƙin ka martaba shi idan baƙo ko mai ziyara wanda zai ɗauki lokaci mai tsaho ne a musulunci damar da yake da ita ta kwana uku ce za ka ba shi abinci ranar farko safe rana dare rana ta biyu za ka bashi rana ta uku ma za ka bashi idan zai tafi ga rana ta hudu sai ka kama hannunsa kai shi kasuwar taron tafi kusa ya ga yadda ake hada-hada ka tafi da shi wato ainihin kantin kwari ya ga yadda ake hada-hada ku zaga ku je wato ainihin kasuwar kurmi ya ga yadda ake hada-hada daga nan sai ku wuce sabon gari sai ka ce to inda in ka hada da su kasuwar rimi ga 'yan kaba an gane ku idan harka gwari ya fi ganewa ya ya gwarinsa idan kuma ya fi ganewa harka yadi ya tafi gurin 'yan yadi in ku a'a harka provision da da sauransu ga shi nan a sabon gari da akwai an fahimta ku to abin da sa ne maka wannan kaiwa da eh, zagaye da kai da kuma wato karaɗewa da kai saboda ka ga inda ka fi kauri shi ma ba sai an gaya masa ba in dai ka je kana kana wannan bayanin to kana gaya masa cewa to magana fa arka fito ma da kwano ana shiga da wani ana ɗauke wani ana kawo wani to lokaci yayi damar ka ta kare an gane amma in kana da iko da damar da za ka yi masa fiye da haka sa kanka to a babin ihsani amma ba daina tilas dole a kanka an fahimta in kana da dama za ka iya fiye da kwana uku kana masa amma in za ka shiga kunci sai ga musu cuto ban Allah ga guraren hada-hadar kasuwanci sai ka zaɓi inda idanka ifa kwari sai a yi yawwa to wannan shine abubuwan da malam ya kama na anan sai yace kuma wa amara bi talaqatil waji kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yayi umarni da sakin fuska har kullum abin da ake so da musulmi ya zama mai walwala mai fara'a mai murmushi mai alama ta annashuwa da sakin fuska a tare da shi wanda bahaushe yake cewa tabarma fuska ko shimfiɗar fuska ta fita tabarma a karɓe ka da sakin fuska ya fi a maka shimfiɗa a kawo abinci a kawo ruwa amma kuma a ne maka ita ma zuciyarsa ta tarkace cewa anya ku lafiya na ma ci abincin nan kuwa ko ba ko wani shiri yi mun ba na ku ci abincin nan to saboda haka a wannan bayanan da muke ana gaya mana umarnin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi na a martaba wanda yi ziyara to fa ba ina magana kuwan ka bashi abinci ka bashi ruwa ka gama ba a'a akwai kuma magana karɓa tun gurin ma kafin abincin ya ga cewar eh akwai sakewa a tadar ba alamar ba ka ji daɗin zuwansa ba ba kai murna ko farin ciki da zuwansa kamar yadda haka sauran yan uwanka musulmi da ake haɗuwa ake hulɗa yau da kullum ba magana kunta ba ne wannan ga gidansa kai ma ga gidanka wancan ma ga gidansa haɗuwan nan a haɗa masallaci a haɗa ƙofar gida a haɗa gurin kasuwanci to su ma suna da haƙƙin su ga fuskar ka a sake ransu zai daɗi su ga fuskar dan uwansu musulmi a sake kamar yadda naka zai daɗi in ka ga wato wanda kake hulɗa da shi fuskarsa a sake wanda ta ce yan uwantaka to wannan bayani da malam imana akwai hadisi da aka karɓo daga abidar Allah yadda da shi qala ce qala lin nabiyu sallallahu alaihi wa sallam ko ƙalaliyan liyan sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce da ni la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a kada ka wulakanta wani abin kirki ko mai kankantarsa duk kankantar abin kirki kada ka raina shi la tahqiranna min al maruf shay'a kada ka raina wani abin kirki ko mai kankantarsa sai manzo ya ce walau an talqa akhaka bi taliq koda kuwa ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ne da sakakke fuska ka raina wannan abu ne mai girma da ƙima da daraja a gurin Allah abu ne babba mai girman gaske a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga anan ai manzo umarni ida a saki fuska tunda ya ce ko da ku fuska da ake ganin sa ba wani abu ba to wani abu ne a musulunci rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi saboda haka yana daga cikin abin da ikan wanzar da lafiyar zamantakewar tare da jin daɗi da morewa zaman yau da kullum sakin fuska ga juna in kana sakin fuska ga ɗan uwanka musulmi makocinka abokin kasuwancinka abokin hulɗarka to a har kullum ya ganka daɗi yake ji farin ciki yake ji haka kuma kai ma idan ya zamanto kana samun haka daga gare shi daɗi kake ji murna kake to kuma ɗabi'a ta rai idan tana samun abin da yake faranta mata to gangar jiki ma tana zauna lafiya saɓanin idan ka ɗauki ta'adar haɗewa ɗan uwanka fuska da turɓine masa to ya ta saƙe-saƙe a rai ni mai newa wane ne wane ku al'amarinsa lafiya to wannan tunanin da zai bar wa kansa a rai to sai ya taɓa jikinsa sau ɗabi'a ce ta tunani zagon yadda ruwan jiki yake ko kana cin kaza da safe ka ci farfesun kayan ciki da rana in allah kai mu da daddare ka ci wai na kwai to in dai tunani ya sako ka a gaba sai ka zaizai su kurkuce za ka kama baka cin waɗannan abubuwa to cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zuciyar da buga da take da gudun da jinin yake zai ƙone abin da ka ci ka san ko in ita wuta ta zo ba wai rara gefe take cin abu ba sai dan bata same shi ba to haka wutar tunani take wa jiki to akwai samun zaman lafiya da wato aminci a tsakankanin al'ummar musulmi suka zama suna sakin fuska ga junansu kuma akwai sa kai cikin kunci da damuwa da lalacewar al'amura idan suka to suna turbine wa junansu fuska sai ka zama kana ka tafi gida ma kana ta tunani ni fa wani abin da yaman ban ji daɗin sa kai kana ta abin ya dame ka shi kuma karanta ya ja kwanta yana bacci to kuma kai ma ran da duk kai a wannan yanayin ya tafi da tunanin ke ko ni ne masa wani abu ko kuma daga wani gurin ya ta wannan tunanin tunanin mai karfin hali shine wannan tunkare ka ce wani ni me ne maka ne ko nan kuma kai ma kana da kyakkyawar fahimta a daidaita ci a kai ai wani abu ne bato mu rai wallahi ka yi ni ma ban so ka gane ba ba to sai a tafa to Allah dai maganta Allah sai a yaba to amma in aka ci karo da bahago ci to kai dai da ka ga mutum sai ka sai ka cika tambaya wallahi ko na maimakon kuma dai da ta sa sake kuma balla hausa ma wanda wannan yake tuna min da wani bawan Allah da makotaka ta damu mu da su a zamana na kawo wata rana ya tare ne ce wai shi me tsakanina da shi na ce me ka gani ta ga duk na wuce murmushi nake masa abin kamar a kone rainin hankali ma a ciki na ce to kuka kake so maka ba Allah ce ne a ce aka yi duk wanda musulmi ya haɗa ɗan uwansa musulmi saka mu to ai ya ga wato abin na kamar yana nema ya wuce fusaki <laughs> eh ina sakin fuskar da yawa to haka al'amuran su to na dan uwanka musulmi maka wannan ina ga kuma wanda ba musulmi kuma ba na abu bane ba rashin karatu rashin fahimta ce kuma kan baka zuciya sa ba nan kai da makocin sa ce ai da wani da da makocin sa ba sa ga muci zaman doya da manja aiki to amma haka aka yi ta cikin ikon Allah har kuma aka rabu lafiya kamar da kanin shi wannan din shi kuma wata rana da azumi na buga babur ina zan tafi shan ruwa zan tafi inda nake limancin sallah zo tsaya a gaban babur ce bawan Allah na ce ah, ya mala Ahmad ya aka ce duk ran da ta hatso mu da kai wannan gemun naka duk suna cire maka shi na shi kuma mai gemu ce ai wai ga gama ne ka kiyaye na ce to ka Allah ya kara nan ka yi haƙuri ce ana ga maka ne ba tsoron mutuwa nake ce a ba za a kama ka mutu ba to amma Allah cikin ikonsa ranar da zan bar gurin da na zauna da makotakar da su shi wanda ya tare ne yake cewa zai cire gemu sai nace da shi Allah gafarta mala Ahmad yau ne fa zan koma gidana da Allah ya mallaka sai da ya je har ƙasa yace dan girman Allah abin da ya min yi hakuri yace na yafe maka ba komai to haka zaman yake in baka kai zuciya nesa ba sai a yi ta faman kuma lokacin da ke mai da wannan maganar a kwan dan uwa musulmi shi ba da muke sallata da shi ci ai billahi da shine sai ya share shi da mafi sai da duk abin da za a yi <laughs> to kaga ka biya wannan kaga shi dan ya nasara to haka muke wani lokaci kowa zuciya kusa to amma an ka daure sai ga abin ya zama tarihi Allah ya samu dace wa tibil kalam mala yace ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umarni da da magana kyautata zance an karɓo hadisi daga sahaban annabi abu huraira Allah ya yarda da shi Ya yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce wal kalimatu tayyibatu sadaqa kyakkyawar kalma magana ta alkhairi sadaka ce yadda idan mutum ya ɗauki kuɗi i bayar sadaka ko ya ɗauki wata sutura i bayar sadaka ko ya ɗauki wata kadara wani abin amfani i bayar sadaka haka ce Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya biya ka yadda Allah zai ɗauki lada ya bashi na wannan sadaka da ya haka wanda ya faɗi kalma ta alkhairi za a bashi lada a shi nan manzo bai ce mai magana kirki ba bai umarce mu da kyakkyawan zance ba ya umarce mu tunda ya ga mana gara basa da lada da Allah ya tanada ga wanda ya kyakkyawar magana kuma dai an karɓo daga sahaba annabi Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yake cewa haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut ko kuma aw liyasmut wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah ba da gaskiya ta gaskiya kuma yana ba da gaskiya da ranar lahira ya san da cewa a kowane rana Allah zai ya bayi binciki ayyukansu ya musu sakayya sai annabi ya ce falyaqul khairan to ya faɗi alkhairi ai ne da daɗin zancen ta ce kyakkyawar magana aul yaskut ko ya ja bakinsa ya shi kaga shi manzo ya umarce mu da kyakkyawan zance kyakkyawar magana kuma shi ma haka ya tashi a kai haka kuma ya rena al'ummarsa cewar manzo sallallahu alaihi wasallam wala ya illa al-haqqa bai faɗar wata magana sai gaske Allah kuma ya shaida shi cewar wa ma yantiqu anil hawa baya faɗa son zuciya a yanda za ka biya son zuciya shine za ka faɗi magana da ba ta sadaka ba ita ce za ta sa ka faɗi magana da za a zo a hau sama amma in za ka bi dokar Allah da tsarin da izo da ituro manzo da shi to ba za ma ka tsinci kanka kayi magana da za a ce mata son zuciya ba ko to wannan sai ke nuna mana cewar lallai akwai buƙatar mu tsayu da tsare harshen duk abin zai fito ya zama alkhairi wani hadisi imam bukhari da muslim suka rawace shi waɗanda su ne irin abubuwan da mala ya ba mu su a dunkula a takaici za mu sake komo musu mu karanto baki mala yake cewa wa kana eh, wa ya amuru na akwai wal musafa na ce ita ce za mu tashi karatunmu na gaban sha'ala ina so in ta ita ma wani salo mai dan faɗi wa amuru bi ziyarati ikhwan kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana umarni da ziyartar yan uwa yan uwa na dangantaka da yan uwa na musulunci duka kowanne wasalihina yana umarni da ziyartar mutanen kwarai mutumin kirki wa ikramiz za'iri kamar yadda yake umarni da a martaba a girmama a darajanta wanda ya ziyara baƙonka da ya zo gare ka ziyararka na nesa ne ko na kusa ina buƙatar ko ba kome ka shi ruwa in ma ba abincin zai ci isha ruwa a karɓe shi karɓa ta hannu biyu biyu wa ya amuru bi talaqatil wajhi kuma yana umarni da sakin fuska wa tibil kalami da kuma daddaɗan zance waɗanda su ne gaɓoɓin da muka bi da bayani a dunkule da ma da ya ba muka ɗan warwara a takaice muka bayyana bayaninsu su da haka su ne karatun na abinda muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tutuban harshe Allah ya fi alaikum salam na kan maganar ziyarar nan kan cewa yan uwa aka ce ko na jini ko na aiki yadda ake saki eh bayan ya umarci ta fara suwa ya sa sai ya ɗau da biyu sai ya rubuta kai tsaye shi wani ya saki mata to tambayar ne ta farko yake cewa gashi karatun da muka yi an ce manzo yana umarni da ziyartar yan uwa muka ce yan uwanka addini da yan uwanka na jini Ita to ya batun abin da ya shafi wanda ba ku da alaƙa da shi a addinance a matsayin addini ya raba ku kai musulmi ne shi kuma arne ne shin ka ziyarci irin wannan idan akwai dangantaka ta jini tsakaninka da wani wanda ba musulmi ba ina da haƙƙin ka ziyarce shi sakamakon yan uwantakan nan ta jini har ma inda abin yi masa kyauta kana iya masa kyauta kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya bai wa sahabinsa umar alhariri ko sutura wadda suke dauke da alhariri sai ce manzan Allah ka ni wannan sutura bayan kuma na ji abin da kace game da ita cewar sutura waɗanda ba su da rabo a lahira ce sai annabi ya ce ai ba dan kasa na baka ba to shine sai Umar ya dauka ya bai dan uwansa da ba musulmi ba da ke Makka an fahimta ko ka ganin ai ya masa kyauta kuma ba kasa za ta ba kasance lokaci in wanda za ka je ka same shi har inda yake ne ka je kamar yadda kuma wanda ba musulmin ba da kuke da dangantaka zai iya zuwa gare ka ka karɓe shi kamar yadda asma'u yar abubakar siddiq yar uwar matar annaba aisha babata ta zo ziyartar ta wace ba musulma ba ce sai ta dakatar da ita ta ce jira sai dai su manzan Allah ta manzan Allah baba ta ta zo ziyara ta zo ta sadar da zumuntatta da ni na karɓe ta kuwa yace karɓi babanki an fahimta so da idan akwai alaƙa ta dangantaka ta jini tsakaninka da wanda ba musulmi ba ina da haƙƙin wannan yan wantaka ka ziyarce shi don har ma a dace ya karɓi musulunci daga irin yadda ya ga kana masa kyakkyawar mu'amala wani yana daga cikin nau'i na kira wanda kuma wata alaka ta zamantakewa da kasuwanci ko kuma wato hada-hadar sana'a ta hada shi ma wannan in ka ziyarce shi don wata maslaha ta addini kamar da manzo ya ziyarci dan ba yahude da bai da lafiya ije ya duba shi har hakan ya zama sanadiyyar musulunta yara an fahimta to kai ma inda wani wanda kuke mu'amala da shi a matsayin sana'ar ne gurin sana'ar ku ko a'a zaman aji kuka ɗaya ko a'a wato a gurin da kuke gudanar da kasuwanci ne kuke ga shago ga shago to in ka san akwai maslaha ta ina sauraron ka ina karɓar wasu abubuwa na sakonni da gare ka wanda kai ka san waɗannan abubuwan in an tafi a kansu an tafi kan tsari na addinin musulunci kuma hakan zai iya zama dalilin na ka kiraye shi babu laifin ka je inda yake amma in ba wannan maslahar to tashi ka tafi gurinsa zai ɗauka cewar eh yabawa kai da shi gamsuwarka da shi ne isa haka ke biyo shi inda yake sai kuma wannan idikajin cewar eh, ai kamar addinin ka da kai ne ƙasa shine a sama an fahimta ko in abin zai bayu da haka to ba kai ba zuwa yau wannan ke ita bangaren abin da ya shafi kuma yake cewa mutum ne yake zaune da matarsa sai take tambayarsa shi ya gwada mata yadda ake saki wai shi saki ya yake ne da ta zo ta kawo masa abin da ta kawo masa ta ajiye su ce to ka takarda ki ɗauki takarda ya wuta ne wani na saki ta wance saki uku sai ce in karanta ki gani ta karba ta karanta shi wa na mijinta ya sake ta ita matarsa saki uku ma'ana ya mata aikace zahiri ra'ayal ayin ganin ta jin kunnanta yadda saki yake an gane ko aka ci to ake tambaya yaya wannan sakin wai kuwa ya yi saki ne kuma saki uku ba shi ba ita ko kwaya abin yake annabi ne yake cewa innamal a'malu bin niyati ana la'akari da ayyuka a shari'ar musulunci da niyya da irin kudirin da ya sa aka yi in ta ɗauki wannan takardar ta je ta kai ta ce ga shi wane ya ce ya sake ni aka biyo bin ba a ashe ka saki wancan matarka a ce a'a ba haka muka da ita cewa ta ita bata san yadda ake yin saki ba in gwada mata ta gani shi sai na rubuta mata a rubuce na ce karanta ce to haka wanda suke yin saki suke ba wa matansu in suka karanta shi kenan sun sauku shine na kwatanta mata yadda abin yake amma ni ban saki matata ba tana nan daram kun gama kayayyakin na fita na siyo mata yanzu dawowa ta kenan zuwa ne tarbata nan ce ina kuma ta tafi wai shi ta kada ta je ta kai muku ai ba sakin ta ne ba kuma annabi ya ce innamal a'malu bin niyyati ni dama can ban yi ne sakin ta ba rubutun yadda yake saki ne mata ta gani an gane ko <laughs> to inda matsalar take wani lokaci idan aka koma wa hadisin da ke cewa abubuwa uku gaskensu gaske ne gangan din su gaske ne akwai saki akwai kome akwai 'yan tabawa annabi ya ce duk mutumin da ya ce ya saki matarsa ta saku ko da da gangan yake duk mutumin da ya ce ya dawo da matarsa da take ƙarƙashin igiyar aurensa kafin ta gama fita daga idda ta dawo ba magana ya ce da gangan yake kuma duk mutumin da ya ce ya ‘yanta bawansa ya ‘yantu ba magana ya ce da gangan yake salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun to ka ka ɗauki wani hadisi na sai sa ka kai sauraro to shi gashi ya ce gwada mata yadda saki ake yadda ake saki yayi an fahimta ko to in yana da masaniyar wannan hadisi na ba a saki da gangan an gane ko in aka yi da gangan gaske ne ya san shi ya san hukuncinsa kuma sannan i ya ɗauki takardar ya mata sakin to sai ce ya yi shuri ya sa kafa ya haure waccan magana na kamar ma ba ita to anan alkali su ladabtar da shi aka ja kai magana ai wani ne ya saki matarsa gwada mata yadda ake sake ya to shi mahaukacin ina ne ba kana zuwa makaranta ba ba an ce kun yi bulugul maram ba yadda na samu labari ba ba ku zo kan hadisin ba ne ta awa a karatu muka yi cuta ai shi ne aiki da shi yanzu na muka yanzu an gane ko to anan in aka zartar masa da saki zai iya ɗauka sama taso amma aka fuskanci so take sai ta rabu da mijinta wani salo ta ɗauko masa shi ko bai an kara ba an gane ko to sai a ce to ai ke baiwa Allah ke fa kika ce da shi ya gwada muke da ake saki kin ga ba nesa bane saki ki ko ke kike so a yi saki ki jadda yake to kuma za a ɗauke shi gaske an taɓa gwaji zama gaske shi ne mai yin saki kuma shi bai niyya saki ba ke kuma ke ci a yi saki ki je yadda yake yadda yake yi kina nan matarsa ce to da aka fuskanci ta ce ke neman sai ta da gwalgwal lissafin ta ce to ba Allah ba haka abin yake saki a hannun mai saki yake kuma shi ba shi ba ke kika ce rubuta ko ya yadda yake amma shi ba niyyarsa saki ba to da maslaha dai za a kalla da kuma wato ɗauko wannan hadisin da wannan a ga me mafita sai a samar da mafita a tsakanin su tafi zama daidai an fahimta ko shi ba daidai ba ne ko da ta faɗa ka ce to ke haƙuri idan Allah ya kai mu ran da aka yi wani saki zan zo in gaya miki zan karɓo takarda in a rubuta aka yanzu nuna miki yadda wane ya saki matarsa in kuma faɗa da baki zan gayyato ta ce da Allah da zo ta ga matata yadda aka yi an gane ko saboda tana nema ta yi masa ingiza mai kan turuwa ne an fahimta irin wannan ta taɓa faruwa da wani bayan Allah ana jin ko an ya kai wata biyu har gida na aka zo ta tabare ita an ce ai iddar da ta yi ba da niyyar za a yi aurensa ta yi wannan niyyar ba wannan iddar ba da haka sai ya sake sakinta ta yi idda garai sannan sa zuwa ɗaura aure sannan ta zama ce ke wa Allah ba a haka namiji ne yake saki bai niyyar sakin ki ba kuma magana cewar baki niyyar idda ba baki idda ba ne ta ce ta yi to magana ki ce ba ah, to da aka zo magana auren kin ce ba za ki baki ah, ta ce ta ce da shi kenan kana cewa ya sanda zaki so kike su kice sai kin fada da baki wannan niyyar ta auren wane ce ita idda da zaki ba wani dalili da ya ce annan na mata to na buɗe kwaba ta ga littafin ce wanne kike so ɗauko maki kina iya karatu a bude a karanto kiji ta ce a ta yadda ba to haka wani abin yake faru suna da tsiwon lokaci in ta ga dan wani dan sauyi wannan hajijiyar da ake yayi waje-waje ta bi ta kanka sai ta nema kuma shatale-tale a za a ka gwada yadda ake saki. <laughs> Eh, Allah da ya sa ku dace eh. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk